masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha Bahaushe ya ce da tsohuwar zuba ake magani a wannan yammaci na talata daren laraba yau uku ko biyu a lissafinmu na gida biyu to uku ko biyu ga watan al-muharram shaharullahi al-muharram shekarar hijira 1438 wanda ya daidai da hudu ga watan goma miladiya ta 2016 a wannan majalisi na karatu a cikin littafin da mai suna adda'u wa dawa كوكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والنفر بالضمة لمدن شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يا رسول شكر الهجرة سنة دليبك وإذا همسن دنوة سنة دليبك وإذا همسن دنوة wannan shi da mu na 88 cikin wannan littafin kuma a jerin gwanon darasin wannan shi ne na 264 ah. muna cikin watan muharram wanda shi ne shaharun mahil muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 tafiya tana ta tafiya dan adam yana ta ƙara matsawa zuwa ga tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa iqtarabat as-sa'a wa shakka al-qamar haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bu'istu ana wa sa'ata ka hatayni fa ashara bil ibhad annabi والسبابة النبي صلى الله an aiko ni bi da tashin تاشر القيامة da دب kamar waɗannan ɗan yatsun guda biyu ya yi ishara zuwa ga babban ɗan yatsunsa da manuniya tazarar da take tsakanin waɗannan ɗan yatsun ba tazara ce mai nisa ba to haka nan tazarar da tashin alkiyama saboda haka babu abin da ya dace ko yawan zaba shi ne mu kasance a cikin shiri kowane lokaci cikin talabi da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin aiki na kwarai da gujewa ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka haramta wannan shine babban abin da dan adam zai yi wa kansa gata da shi kuma shine babban guzurin da zai samu ubangiji da shi ayyukan mu su ne muke zubawa a cikin waɗannan kwanakin duk kwanakin nan da suka wuce to mazubi ne na ayyukanmu sun riga sun tafi da abin da muka zuba musu idan alkhairi muka zuba to za mu ga alkhairi idan kuma aka san haka ne to kada wani cikin ya zargi kowa sai kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi hadisin abu dhar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ruwaya daga ubangijinsa hadisin nan mai daraja wanda malamai suke cewa ashrafu hadisi ahli sham hadisin abu dhar wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu a cikin a ƙarshen hadisin Allah yake cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن illa نفسه Allah ce ayyukan ku ne nake kididdige muku nake lissafe muku kuma zan cika muku ladansu ko zan cika muku sakamakonsu wanda ya ga alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya ga akasin haka to kada ya zargi kowa kai kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala yayi kira da mu'minai yayi kira ga mu'minai da cewa su ji tsoron Allah sannan kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar domin gobe goben ita ce ranar gobe kiyama wanda duk sanda aka ce gobe to kurkusa ne shi yasa ubangiji wata ala, ya ambaci ranar kiyama da gobe wa illa gadan linazirihi qaribu gobe ga mai jiranta ba ta da nisa saboda haka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kowace rai ta dubi abin da ta gabatar domin gobe kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa wannan shi ne shahrullahi muharram wanda muka shiga ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inda iddata shuhuru inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum to wannan yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa gare su wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin su a cikin hadisin sa shuri cewa inda zamana قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض zamani ya juya kamar yadda yake tun lokacin da Allah ya halitta sammai da ƙasa الشهر السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم في ذو الحجة ذو القيدة وذو الحجة والمحرم ورجب بين جمادة وشعبان نبيتي شكرا وتميني قوم شابيو دقا تكينسو اقول قدام قدما سألفرما وندسوني ذو القيدة ذو الحجة سيكما المحرم akwai rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban shi ne rajabul mudar allazi baina jumada wa sha'ban to wannan wata yana daga cikin waɗannan watanni hudu masu alfarma kuma shi ne wata ɗaya tilo da ake jingina shi zuwa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ce shaharullah shaharullah dukkan watanni watannin Allah ne amma shi ɗaya ake masa wannan idafa ta tashrik ake jingina shi domin nuna girmansa da darajarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin muslim yake cewa afdalu salati ba'da al-maktuba afdalu salati ba'da al-maktubati qiyam al-layl wa afdalu siyami ba'da ramadan qiyam shahr Allah al-muharram mafi fi sallah bayan tafarilla ita ce sallar qiyam al-layl sallar dare yace mafificin azumi bayan watan ramadan shine azumin watan Allah al-muharram annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya zo madina wannan wata na al-muharram yau quraishawa suna azumin sa suna girmama shi tun gabanin suna girmama shi kana quraishun tu'azzimuhu kamar yadda zai abi aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin sahih bukhari quraishawa suna girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira ya samu yahudawa a madina suna yin azumi a goma ga watan muharram goma ga wannan wata ya tambaye su suka ce ai a wannan rana Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanensa saboda haka annabi Musa ya yi azumi a wannan ranar domin nuna godiya ga Allah da haka muke azumi a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum fataba huwa amara an-nas bi siyami nabi yace mu muka fi ku cancantar annabi Musa ya azince shi ya kuma umarci mutane su yi azumi a cikinsa kuma kafin a farlanta azumin watan ramadan azumin ashura shi da azumi na wajibi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mutane su yi azumi ya aka yi shela a cikin madina cewa wanda ya tashi wato bai ci komai ba to ya ci gaba da azumi wanda ya ci ko wanda kuma ya fara cin abinci to ya rike bakinsa har zuwa ƙarshen yinin haka ya zo a cikin hadisai daban-daban na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna wannan shine farkon abin da aka fara wajabtawa al'ummar musulmi na azumi gabanin wajabta musu azumin ramadan daga baya da aka wajabta azumin watan ramadan sai ya zama na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa al'ummarsa man sha'a samahu wa man a taraka wanda ya ga dama ya azumi a ciki wanda ya ga dama ya bari amma duk da haka yin azumin ashura yana da lada ba wato ga zarumin lada da kowane musulmi kowane mumini mai tsoron Allah zai yi sha'awa hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga abu da al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ashura sai yace yukaffiru sanata allati qablahu yana kankare laifin shekarar da ta gabata to kaga babu wani wanda zai so ubangiji su wanda ba zai so ubangiji subhanahu wataala ya kankare masa laifukan sa da suka gabata a shekarar da ta gabata ba saboda haka aka bar azumin ashura ya ci gaba da zama azumi ne na nafila wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci irin garabatar da bawa musulmi zai samu yayin da ya azumce shi annabi sallallahu alaihi sallama an gaya masa cewa su ma yahudawa sukan azumci wannan ranar ne wato goma ga wata kadai sai yace la in ishku li qabil la subanna tafi kamar da yake cikin sai muslim hadisin abdullahi dan abbas yace da yace in har Allah ya kai da badi to zan hada da azumin tara ga wata wato tara sannan in hada in azumci goma tara goma sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo to da haka wanda ya zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum yana son ya cika ladarsa, to sai ya azumci tara da goma tara da goma ya azumci tara ya azumci goma akwai hadisi da ya zo daga ibnu abbas da cikin sunan kubra na bai cewa ya ce ku azumci yinin da yake gabaninsa da yinin da yake bayansa amma hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni abin da ya inganta shine azumin tara da goma ko kuma azumin goma shi kadai don haka idan zaka zaka iya to ka azumci tara da goma ya fi kamala idan ba za ka iya azumin kwana biyu din ba ko kuma na tara ya kubuce maka to sai ka azumci goma amma ba a azumin tara kawai ba tare da goma ba saboda shi goma shine al'akun shi kuma tara din ta ne ga yana bin goma ne saboda haka ba za ka azumci tara kawai ba ranar goma kuma ka ƙi yin azumin idan ko wani larura ce ta auko wa mutum wanda ba bisa zaɓin kansa ba ko wannan kuma wani abu ne da ake wa mutum uzuri a kansa amma bisa zaɓin kanka ka azumci tara da goma ko ka azumci goma idan ba za ka iya yin biyun ba wannan shi ne sunna azumtar tara goma sha ɗaya bisa hadisin ibnu abbas bai inganta ba wanda mutum zai yi azumi kuma a wasu kwanakin a cikin muharram nan da tara da goma ɗin da mutum zai ga dama ya azumi ko tun daga nan zai wasu kwanaki yana azumi wanda babu laifi a ciki saboda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrul muharram wanda ya kunshi watan sai dai bai halatta mutum yayi watan gaba ɗayansa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa azumtar wata duka ba sha'aban ne ma yake azumtar mafi yawancinsa saboda ga kakkace za ka fara tun daga ɗaya ga wata har zuwa ƙarshen wata wanda in kai haka to ka zo da wani aiki da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da ya tabbata babu maganar akwai wata sallah ta farkon shekara da wasu suke <coughs> suke yi ko sallolin farkon shekara babu wannan yin wannan bid'a ce wanda suke cewa akwai sallar karshen shekara akwai sallar farkon shekara babu wannan wannan da muka faɗa shine kaɗai abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko aikin wani magabaci cikin magabatan mu na kwarai cewa ya riki wannan wata ko wasu kwanaki a cikin wannan wata kwanaki na bakin ciki da bacin rai da koke-koke har ma da zage-zage wasu lokuta wannan baya daga cikin koyarwar magabata babu wani daga cikin magabata da ya sunanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta wa sahabbansa su rike wata rana da za ta rika kai komo a kansu don suna nuna wani bakin ciki a ciki ba wannan baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan wani ya rasu ko dan an kashe wani baya halatta wani ya rike wata rana ya rika zagayo mata yana ƙara jaddada baƙin cikinsa a cikinta don rasuwar wani ko kuma don an kashe wani bisa zalunci wanda baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda suka rasu cikin masoyansa akwai wanda aka kashe cikin arin baiti an kashe hamza baffansa a yakin uhud shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama hamza din da yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji da su kuma suka bawa addinin musulunci kariya tun ana makka har bayan an yi hijira aka zo aka yi masa kisa mummunan kisa a cikin yakin a yakin Uhud kamar da kuka sani har aka fasa cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya ji ciwon wannan abu sosai amma da ɗaya ba mu taɓa sanin cewa annabi sallallahu alaihi ya mayar da wannan ranar ta zama ranar jaddada bakin cikinsa ba a ce ya tara sahabbansa za shekara ta zagayo daidai wannan ranar ta zagayo ya tara sahabbansa ya ce ku zo mu ranar da aka kashe ɗaya daga cikin kan baiti da shuhada hamza inda abdul ba wanda zai iya karanto maka wannan a cikin kowane irin littafi ne sawa'un littafi mai kyau ko gurɓataccen littafi ko a cikin gurɓataccen littafi ba zai karanto wannan ba wanda inda a ce yin hakan musulunci ne da annabi ya shar'anta wa al'ummarsa an kashe a jafar ibn abi talib da shi ma ahlul baiti ne a yakin a ghazwatu mu'ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su ya kan romawa aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallama har yake cewa isma'u li ala ja'ali ali ja'far ta'awan fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum ku yi abinci ku aika wa iyalan ja'far domin yanzu abin da zai shagaltar da su ya same su annabi sallallahu alaihi wa sallama daga lokacin bai taba cewa sahabbansa ko mu zo duk shekara idan muka tuno wannan ranar ba mu jaddada bacin ranmu da bakin cikin mu a ciki mu yi tofin alaƙi ne da miyagun addu'o'i ga waɗanda suka yi wannan kisan ba mu taɓa jin haka ba ba kuma wani wanda zai iya karanto maka ko da da babban hadisi ne akan wannan babu shi Ba ka kaga ba musulunci ba ne ba sunna ba ce abinda musulunci ya koya mana shine haƙuri da mai da al'amari ga Allah lokacin da musiba ta same ka a lokacin da kake cikin jin raɗaɗinta a zuciya ka haƙuri ka ka danda zuciyarka ka da al'amarinka ga Allah waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ce a yi musu albishir wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kaga ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yabi masu haƙuri waɗanda idan wani abu ya zo ya same su na ɓacin rai na bakin ciki za su yi haƙuri kuma su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda musulunci ya shar'anta musu su faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ummu salama cewa idan wani abu ya sami mutum na musiba sai ya ce allahumma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها daga ce idan wata musiba ta samu mutum ya yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ya ubangiji ka bani dada akan wannan musibar da ta same ni kuma ka musanya min da mafi alkhairin abin da na rasa annabi ce face Allah subhanahu wa ta'ala ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya rasa sai ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya haƙuri game da al'amarinsa ga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi narko mai tsanani ga ga wanda zai rika kukan mutuwa yace wannan yana daga cikin ayyukan jahiliya ce arba'un fi ummati min a'mal ko min amalin jahiliya ce abu hudu da a cikin al'umma ta yana daga cikin wato ayyuka na jahiliya bil ansab mutum ya rika alfahari da nasabarsa mutum ya rika alfahari da asalinsa mutum ya rika tusiya da cewa shi yana ne su yana ba su isa ba ko kuma ya rika alfahari da cewa shi dan gida kaza ne ya fito daga asali kaza shi da alfahru bil ahsab sannan al-istisqa'u bin nujum yadda larabawa suke yi su rika neman ubangiji wata ala ya saukar musu da ruwa ta hanyar ko su rika neman wani tauraro ya saukar musu da ruwa ba Allah ba ta rika ganin cewa tauraro gittawar tauraro kaza shi ne dalilin ya sa suka samu ruwa rashin gittawarsa ko shuɗewarsa ya sa suka rasa ruwa sai kuma anniyaha anniyaha ta alal mayyit a yi wa mamaci kuka a rika kuzu a wannan a rika kunu ta ihu saboda mutuwarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin ayyukan jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace annaiha idza lam tasud wacce take mai fasa hururuwa da kuwa saboda mutuwa idan ta tuba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a sanya mata wando a ranar gobe kiyama za a sanya mata wando na narkakkiyar dalma ranar gobe kiyama saboda wanda yana daga cikin abin da musulunci ya hana haka baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka da za mu ga waɗanda suka biyo bayan sa sahabbansa an kashe sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bisa zalunci wani ga majusi ga maguje arne abu lu'lu'a <clears throat> ya kashe shi ya soka masa wuka wanda ta zama sanadiyar shahadarsa amma sahabbai biyar da suke ganin girmansa ba su da ranar kashe shi ranar biki ko ranar nuna takaici da jaddada da sabunta bacin rai da bakin ciki ba babu wani sahabin da ya wannan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ma abdurrahman ibn muljim al-khariji ya kashe shi bisa zalunci ya yi shahada amma ba ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam ko wani daga cikin alul baiti ƴaƴan an sayyidina ali sun mayar da wannan ranar ta zama ranar da za su rika jaddada bakin cikin su da bacin ransu ba suna yawo suna ihu ko su zauna a wani guri su yi zaman dirshan <clears throat> suna ambatar sirarsa suna dukan kirjinsu suna marin kansu ko ma su rika dabawa abin da tattara jikinsu ba mu ga sun yi wannan ba alhassan yana nan alhussein yana nan ranar sauran 'ya'yan na ali eh, suna nan haka nan masoyansa suna nan amma ba su mayar yadda ranar rasuwarsa rana ce da za ta rika zagayewa suna yin wannan ba kaga kuwa da a ce soyayya ce gare su to babu wanda ya fi san babu wanda ya fi ka san mahaifinka ba wanda zai nuna wa hasan da husaini soyayyar ali ibn abi talib babu shi to da a ce wannan alama ce ta kauna to da mun gan tare da su saboda ba musulunci bane maguzanci ne sai ba su yi ba saboda su ba maguzawa bane haka nan sayyidina al-hasan ibn abi talib mata matmuman mun yi karatun wannan a nan masallacin an kashe shi ta hanyar dafi amma ba mu ga dan uwansa al-husayn ya mai da ranar da dan uwansa al-hasan ya mutu ranar da zai rika jaddada bakin cikinsa da sabunta ɓacewarsa ba da la'anta da zagi ga waɗanda ake zargin sun yi haka ba ba ya haka ba to haka nan shi kansa yadda hussein wanda shi ne aka samu wasu yanzu sun bayar da ranar da ya yi shahada shekara ta 61 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa a wani guri da ake kira karbala cikin ƙasar iraq sun mayar da wannan rana wato sun mayar da ita wannan rana ta zama rana ce ta wato jaddada ɓacin rai wanda ce yi yake kira sallah ita nuna ɓacin rai da nuna wato jaddada bakin ciki da sa bakaken kaya da wasu kalmomi na zage-zage da la'anta da batanci to shi kansa sayid na hussein bayan kashe shi akwai waɗanda suka tsira cikin iyalansa cikin 'ya'yansa ma akwai ali zainul abidin ali ibn hussein wanda aka fi sani da zainul abidin yana daga cikin manyan malamai yana daga cikin manyan masu ibada da tsoron allah kuma yana daga cikin a'imma amma ba mu taɓa jin cewa ranar kashe mahaifinsa wanda a gabansa aka kashe mahaifinsa in ganin bakin ciki ne da tashin hankali ya fika amma ba ga ya mayar da ranar idan ta zagayo ba ko ɗan gidansu kawai ya tara ya ce ku zo mutum ranar da aka kashe babanmu mu sa baƙaƙen kaya mu yi ta rusa kuka mu yi ta barin kanmu muna dukan ƙirjinmu muna zage-zage da la'anta ashe ka da soyayya ce da addini ne ya kamata su su fara yi alama ce da take nuna wannan abin maguzanci ne ba musulunci ba jahiliya ce ba musulunci ba sannan babu wani lokaci da zagi da la'anta da tsinuwa su kaɗai suka zama addini a ce kawai an ware wata rana ce da za a riƙar da anta da zagi na waɗanda suka koma ga Allah sawa'un su ne masu laifin ko ba su ne masu laifin ba a taɓa samun wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika wato zagin waɗanda suka riga suka koma ga Allah domin sun je yanzu sun isar sun sun riski abinda sun isha abinda suka aikata da ka ba wani abinda zagin ka zai kara la yuqaddimu wa la yu'akhir ba zai ƙara komai ba dan kai zagi annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wanda suka cutar da shi ka cutar da sahabbansa su Abu Jahl su Al-Walid ibn al-Mughira su Umayyah ibn Khalaf su Uqba ibn Abi Mu'ayyid da ire-iren waɗannan jimajiman shawa wanda suka ci zarafinsa suka ci zarafin sahabbansa suka kashe wasu suka wulaƙanta wasu amma annabi sallallahu alaihi bai taba shirya wani taro na la'anta su ba sai za a shirya taro ne kawai saboda a rika kiran Abu Jahal ana la'antarsa babu wanda ya taba jin wannan ba kuma wanda ya taba karanta wannan shi da musulunci ne to da sai wannan amma yanzu wasu kamar yadda wannan kamar zikiri kamar tasbihi a ciki za su la'anci har ma wanda ba ya da hannu ba ruwansa a cikin abin saboda za a fito a al'anci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fatan in banda yan tsirari al'anci kabila ka cokan kai ta tsina banu ubayya banu ubayya kabila ce babu inda aka taba samun kawai kabila ana ta tsine mata babu wannan a tarihin kafin duniya duka a ce kabila ce kawai saboda wasu ana zargin su sun yi laifi kuma ka tsina wa kabilar gaba daya kabilar banu umayya babbar kabila ce babbar kabila ce wacce a cikinta akwai mutane da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kulla surututaka da su ya auren musu ya aure wa sayyidina Usman sayyidina Usman banu umayya ya aure masa ƴaƴa biyu ya aure cikin ƴaƴansa ya aure da Rabi ibn Abi al-As Rabi ibn Abi al-As banu umayya shi aure masa babbar ƴarsa Zainab har bayan ma aurensa ya mutu a ga bayan abin da musulunci shi bai musulunta ba ita tana musulma da sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo mata da yarsa kuma ya dawo mata da yarsa bayan shekara shida ya musulunta annabi ya ce a mayar mata da yarsa ba tare da sabon ta aure ba wanda ya zama sunna idan da a ce mace za ta musulunta ya zama shine shari'a hukunci da mace za ta musulunta mijinta bai musulunta ba sai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu tana nan ba ta aure ba to in suka tashi komawa ba sai an sake kira jama'a an sake da aure ba kawai ta koma mijinta ya musulunta kawai ɗauke ta ko tafi gida to bani ubayyana wanda idan muka ce za mu ci gaba da zama waɗannan suna nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwarsa a attab ibn usayd tabi ibn shi ne amir shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya rike makka bayan an yi fathu makka dole a ajiye shugaba da zai ci gaba da kula da kasar da garin makka da ya tashi bani umayya ya tura attab ibn usayd attab ibn usayd a lokacin shekarunsa bai fi shekara ashirin ba ya aro matashi ma'auya annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu duniya yana cikin masu rubuta alqur'ani da bai taba korarsa ba ko yana cikin masu rubuta alqur'ani bani umayya abu sufyan bayan ya musulun a sallallahu alaihi wasallam tura shi yayi da jiran ya je ya rike garin bani ubayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan ya ya ya ya ya ya yi amfani da da bani ubayya wajen ba su matsayi ka taba ga inda an kira munafiki ko arne ko kafiri annabi ya shi mai bashi mukami ko a gwamnatocin mu na yanzu in aka ce ga wani mara mutunci an ba shi mukami mutane ba gunguni suke ba to ta irin gwamnati ce wannan ka duba mutumin nan da abin da ya yi an kira shi yanzu an masa kaza an masa kaza to kuma ka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ya ba ma wasu wanda ba mutanen kirki ba to ka zauna kana tsine wa bani umayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure yar gida abu sufyan ummu habiba tana cikin ummul mu'minin tana cikin ummahatul mu'minin saboda ka zauna kana ana ana zuga ka kana zage banu ubayya banu ubayya kabila ce ko kabilar fir'auna bai halatta kai ta zagin ta ba kabilar fir'auna ba su ne kiddawa ba to mai mariya mai biyar ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba kidda ce saboda ka kiddawa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam to ko su karka zagin kibdawa to ka ebo su da zafi to bare al'ummar da ta taimaka wa musulunci tun a karan farko saboda haka wannan ba addini ba ne waɗanda aka ruɗe su suke yin wannan bisa jahilci da rashin sani da kifewa da kidahumanci da rashin wayewa to ya kamata su yi karatun talatsu su ƙara tsayawa su yi tunani da ƙwaƙwalwarsu ina wannan abin ya taɓa zama addini in an ce musu san ahalin baiti ne to a gaya musu ahalin baiti ɗin sun yi hakan su in dai san su ne to ai ya kamata a ce su ba sun yi kuma inda zai nuna maka abin ma ne ai in banda husaini radiyallahu ta'ala anhu ba ta yi wa ali ko kuna jin ranar zagayowar kashe sayyidina ali saboda baya gaban su saboda bai saboda baya gaban su ba ku ji suna yin haka saboda mutuwar Hussein abin da Hassan ba saboda baya gaban su ballantana kuma sauran alin baiti din da suka gabace su irin su hamza ibn abdul muttalib irin su jafar ibn abi talib to sai husaini radiyallahu ta'ala anhu shi kuma kun san saboda me suke yi saboda ya taɓa yin sadaka da wata 'yar farisa da wata 'yar iran bayan yakin da aka yi aka cinye ƙasar iran aka kamo bayi to ɗaya daga cikin bayan da suka shigo hannunsa akwai 'yan iran wanda ta hanyar ta ne aka haifi ali zainal abidi to wannan shi ne kawai ya sa shi ya zama yana da mutunci shi ma watakila ba don wannan ba san da za a yi masa shi ya sa shi hakan tunda bai sa daka da 'yan iran ba ba ruwansu da shi ba ruwansu da shi kawai dai abin ba yadda za a yi da shi amma yana tsone musu ido yana tsone musu ido musamman ma an ce ya ɗauki halifancin gaba ɗaya da abin da ake cewa wasiya ce daga Allah ya ce ku za ku riƙe mukamin nan Allah ne ya ce musu su za ku riƙe mukamin ya ɗauka ya miƙa mu auya kaga ai a gurin masu wannan aƙida wanda ki ƙara cin amana ƙara cin amana wanda ya yi yaƙi da mahaifinsu shekara shekara wajen biyu ko uku ya ɗauki mulkin gaba ɗaya jika masa to kawai da za su iya fitowa ba da su kafarta shi tunda imama din nan ahammu arkanin dini ke a gurin su ahammu arkanin dini aka ce a rukunan addini ba ana magana kalmar shahada ana magana sallah azumi zakka hajji su ne arkanin dini to imama ahammu arkanin dini kamar yadda ibn al-mutahhir al-hindi ya faɗa saboda haka idan mutum ana yaudararsa ya kamata ya gane cewa wani abun maguzanci ne ba addini ba addinin wasu ne kawai ya aka dauko aka ba mata aka rufe shi da san ahalin baiti duk muna san ahalin baiti ba wanda zai gaya mana san ahalin baiti mu ne ba su san ahalin baiti na gaskiya mu ne ba su san ahalin baiti na hakika saboda in ana san a samu masu san ahalin baiti na gaskiya a zo a same mu da muka san su yayi ahlul baiti mu za mu maka maganar su za mu ba ka tarihin ahlul baiti tataccen tarihi ba gaure ne ba gurbatacce ba ba wani tarihi da ba saboda ka ba wanda zai mana muzayyada ya nuna mana ahlul baitin namu ne sannan ta bangare guda akwai bid'ar cika ciki ita ma ba daga cikin koyarwa ba ce akai ka cika ciki ba ce akai kai azumi wanda aka ce azumi kuma ya dage da cika ciki to asali bid'ar cika ciki daga nawasib ne wanda suka yi gaba da suka suka suka suka ji dadin kashe sayyidina Husaini su suka kirkiro hadisan ƙarya cewa duk wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan ranar Allah zai yalwata masa a shekararsa to mu mutanen mu saboda rashin iya rayaye hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba mu dai in an ce kare rasulullah kawai shi ke da kai tsaye kawai ya faɗa ba mu san daga ina abin ya samu asali ba masu cika ciki a cikinmu ba suna yi bane dan dan murnar an kashe Hussein ba su ma san an kashe a wacce ma rana an kashe Hussein ba su ma san wai ma bai san kashe shi kai ba <laughs> yana cike cikin sa da yawa mutanen ƙauye da suke cika ciki ba su ma san wani tarihin kashe da ba da su san cewa a wannan ranar aka kashe shi kuma ga su dai kawai an ce a cika ciki za su cika ciki to su ba su sani cewa wannan cika cikin ba su da kyau ba su da kyau kamar yadda wancan ba da kyau shi ma nan ba da kyau abin da yake sunna ne koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da aka ambata wannan shine abin da ya kamata ni Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a gurguje mu ci gaba da karatu mu na kamar malam yana mana magana akan abubuwan da laifuffuka suke jawo wa mutum daga cikin abin da laifuffuka suke jawo wa mutum akwai wato zai rasa kusanci na mala'iku zuwa gare shi zai rasa taimako da kariya da mala'iku za su rasa bashi zai rasa addu'a ta mala'iku ta ɓangare guda kuma shaidanu za su ƙara kusantarsa za su zama a jikinsa ko za su rika ingiza zuwa ga halaka zuwa ga saɓon Allah malam yake gaya mana cewa wa idza ishtadda malik min al-abd takallama ala lisanihi duk da kusancin mala'ika ya tsananta zuwa ga bawa takallama ala lisanihi sai ya rika magana akan harshen bawa wa alqa ala lisanihi qawla sadida zai rika jefa magana mai kyau magana ta daidai akan harshensa wa ba'u da minhu idan kuma ya nesa da shi wa qaruba minhu shaytan shaitan ya matso kusa da shi ta kallaba ala lisanihi shi ma sai ya rika magana akan harshen sa wa alqa alaihi qawla zura wal fuhsh wa alqa alaihi qawla zura wal fuhsh ya jefa masa magana karya da ta alfasha hatta tara rajula yatakallamu ala lisanil malak sai ka har ka kai ga ganin cewa ga wani mutum nan yana magana bisa harshen mala'ika ya yi takallamu ala lisanihin balak mala'ika yana magana bisa harshensa والرجل يتكلم على لسانه الشيطان كذلك mutum shi kuma شيطان yana magana akan harshensa wa fil hadith ya tabbata cikin hadisi wanda imamu Ahmad ya rawaito a cikin littafin Fadailus Sahaba inda sakinata tantiqu ala lisan Umar lalle nutsuwa tana filci a bisa harshen Sayyidina Umar wani hadisin bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan lafazin imam ahmad ya rawaito shi abdullahi ɗansa ya rawaito shi a cikin zawa'id al-fada'il ibn ibn ali ibn ja'd a cikin musnad nasa ya rawaito shi wannan hadisi amma bai inganta da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin riwayar sha'abi an ali an annabi sallallahu alaihi wasallama sha'abi kuma bai da riwaya ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga Ali ibn Abi Talib amma akwai riwaya sahihiya zuwa ga Ali ibn Abi Talib riwaya ta tabbata a cikin littafin al-ma'rifatu wa tarikh na al-Fatawi da al-Hilya Hilyatu al-Awliya na Abu Nu'aym sayyidina Ali yana cewa ما كنا ننكر ونحن متوافرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السكينة تنفق على لسان عمر سيدنا علي اكتوى باما مسو باما مسو دكا لما منهدو موسى حبان النبي صلى الله عليه وسلم أكن شوى نطوى تنا فيتي أكن هرشا سيدنا عمر ولا سيدنا علي يا تبت يا فدوانا كما يبدأ عمرو ابن ميمون يروي سورة بوجنسة haka nan zir ibn hubaish ya yanko daga wajen sa kamar ke cikin littafin al sahaba na imam ahmad abinda malam yake ce mana anan shi ne yayin da bawa ya kasance bawan Allah na kwarai ya kasance mai kiyaye dokokin Allah mai nisantar saban Allah to ubangiji wata wata'ala zai datar da shi ta hanyar maganganunsa har ya kasance yayin da ya tashi furta wata magana mala'ika zai jefa maganar da take ta daidai akan harshenta ba haka sai ka gama ganganunsu har kullum ana dace a cikinsu Wani shi ne ma'anar mala'ika ya yi magana a kan kusancinsa da mala'ika to mala'ika zai jefa gaskiya a akan harshensa sai ka ga yana faɗarta saboda tsayawarsa da istiƙamarsa akasi kuma idan ya faru bawa ya kasance mai yawan zamiya ne da saban Allah to shi kuma mala'iku za su yi nesa nesa da shi shaidanu kuma za su matso kusa da shi sai ya zama duk sanda zai furta wata magana shaidanun suna jefa maganar da suke so a bakinsa sai ka ga yana furta miyagun maganganu da haka za ka ji zage-zage da tsinuwa da ƙarairayi suna fita a kan harshensa wanda wannan sakamako ne sakamako ne na saban Allah wa kana ahaduhum yasma'u al-kalimata as-salihata salihata min al-rajul fa yaqulu ba alqaha ala al lisanika illa al-malak yazab mutum zai ji kalma kikkayar kalma ta fita daga bakin wani sai ya ce lalle ba wanda ya jefa maka wannan magana sai mala'ika wa yasma'u biddaha ya ji kishiyar daddadar kalma fa yaqulu ba alkaha ala lisanika illa shaytan ce ba wanda ya jefa maka wannan magana sai shaytan fal malaku yulqi fil qalbi ko mala'ika yana jefa gaskiya ne a cikin zuciyar bawa wa yulqi ala yana jefa gaskiya akan harshen bawa wa shaytanu yulqi al batila fil qalbi wa shi ba kuma shaytan yana jefa ƙarya a zuciyar bawa yana kuma gudanar da karya a kan harshen bawa kaga ko da ba wani abu da zai riski bawa a sakamakon yawan sabon Allah sai wannan to wannan shi kada ya isa ya sa bawa ya yi nisa da sabawa Allah ya nisanci sabawa Allah domin ya samu kusanci da mala'ikun Allah ya samu sadadi wato ya samu dacewa cikin maganganunsa da taimako daga mala'ikun Allah فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته ينا لغا أقوى يوم سابق الله سابق الله ينا نيسان تدباوى دغا مسوين سا وأن السعادة سعيدة ستنا شكين مسنشي دا وأن مسوين ناسا تنا شكين مقوتكا دا وأن مسوين ناسا تنا شكين وتجبنسا فوأن مسوين ناسا to sabon Allah yana sa shi ya zama nesa da wanda yake masoyinsa wa tudni min wa aduwahu allazi halakuhu wa shaqawatuhu wa fasaduhu fi qalbihi wa muwalati tana kuma matso da makiyinsa wanda halakarsa da tsiyacewarsa da lalacewarsa tana tattare da kusanci da shi da kuma jibintarsa hatta innal malak la yunasu ala al-abd wa yaruddu anhu idza safiha alaihi safihu wa saddahu har takan kai saboda kusancin bawa da mala'ika saboda nagartar halayensa mala'ikan nan zai rika bashi kariya yana mayar da raddi da martani a madadinsa yayin da wani wawa ya masa wauta ko jahili ya masa jahilci ko ya zage shi kama ikhtasama baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani kamar yadda wasu mutane biyu suka yi husuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yasubbu al-akhar wa huwa sakit sai ɗaya daga cikin mutanen nan biyu masu cece ce a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ka zagin dan uwansa wa sakit shi kuma wanda ake zagin yayi shiru baya ansawa baya tankawa fata kallama bi kalimatin ya rubu biha ala sahibihi can sai ya yi wata magana don ya mayar da martani ga dan wannan nasa da yake gaya masa bakaken maganganu yana yin wannan magana faqala biyu, sallallahu alaihi wa sallama sai annabi zumbir ya tashi ya bar majalisin da suke faqala sai wannan ya ce ya rasulullah lamma radattu alaihi ba'da qawlihi qumta yayin da na bayar masa da wani tashi na maganar sai ka tashi wato da kana zaune baka ce baka tashi ba gashi yana ta faɗa min bakaken maganganu baka tashi daga inda kake ba amma ina bayar masa da martani kuma sai ka tashi فقال في مزالة كان الملك ينافع عنك أي دا دا فرقو ملائكة ينا باك كاريا falamma razatta alai yayin da kai ma ka bude baki ka mayar masa da martani ja a shaytan nan da nan sai shaytan ya kawo kai annabi ya ce falam a kulli ajlisa da haka bai dace in ci gaba da zama a gurin ba da zai hada annabi da shaytan wani hadisi hadisi ne tabbatacce imamu tirmidhi ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi lafazinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa ciki akwai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai wani mutum ya auka wa sayyidina abubakar da abin da yake iya faruwa tsakanin mutum da mutum yayin da ake sai ana hira sai wani mutum ya auka sayyidina abubakar ya cutar da shi ya gaya masa bakar magana bakar ya shiru bai ce komai ba ya sake gaya masa karo na biyu sai da abubakar bai ce komai ba ya gaya masa karo na uku sai sai da abubakar ya mayar da martani a karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama nan take sai ya tashi bayan sai da abubakar ya mayar da martani sai da abubakar ya bi shi yake cewa awa jasta alayya ya rasulullah ka yi fushi ne da ni ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce nazala malakun min as-sama'i yukazzibuhu bima qala laka sanda yake maganganun sa yana faɗar maganganu a kanka mala'ika ne ya sauka yake ƙarya tashi duk abin da ya faɗa ce ƙarya kake ƙarya kake manzo Allah yana ji فلما انتصرت وقع الشيطان kana buɗe baki kai kuma za ka rama da kanka to mala'ika ya sai kau da jikinsa sai shaidan ya jiho kansa mazala ce falam a kulle ajlisa iz waqa a shaytan don haka yayin da shaytan kuma ya zo bai kamata ya ci gaba da zama ba to kaga ashe yayin da bawa ya kasance tare da mala'ika to mala'ika yana kare shi kuma duk wani abin da za a yi masa na zargi ko na tuhuma ko na sharri ko na yarfi shaidan din nan mala'ikan nan shi zai tsoro gabar wato ba shi kariya yayin da ya saki ya koma ga kansa shi zai yi tari ga kansa to balaika zai kauce shi kuma shaidan kaga ya samu abin da yake so shi kenan sai ya shigo ya yi ta zuga wa ila da al'abdul muslim bi akhihi yayin da bawa musulmi yayi wa dan uwansa addu'a li bizharil ghaibi ba a gaban dan uwan nashi ba amma al malaku ala du'aihi wa qala laka bi mislihi mala'ika zai ce amin amin kuma ya ce kai ma Allah ya baka irin wannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi da imam muslim ya fi rawaito daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu wa idza faraga min qira'ati al-fatihati amalat malaikatu ala du'a'ihi yayin da ya gama karatun fatiha nan ma mala'ika zai ce amin bayan addu'a dai ihdinas siratal mustaqim har zuwa karshe ce amin mala'ika zai ce amin Allah ya karba addu'arka wa idza aznaba al-abd shi ma wanda ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim wa idza aznaba al-abd al-mu'min al-muwahhid al-muttabi' li sabilihi wa sunnati rasulih istaghfara lahu hamalat al-'arsh wa man hawlahu fa inda bawa mu'mini mai kadaita Allah mai tauhidi mai bin hanyar manzon Allah da sunnar sallallahu alaihi wa sallama yayi zunubi to mala'iku waɗanda suke masu ɗaukar al'arshi da waɗanda suke daura da al'arshi su za su rika nema ma wannan mumini gafarar ubangiji kan wannan zunubi da yayi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim yusabbihuna يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Allah subhanahu wata'ala ce waɗanda suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suke daura da shi suna tasbihi tare da gode wa ubangijinsu kuma suna imani da shi kuma suna neman gafara suna nema wa waɗanda suka yi imani gafara suna cewa ubangiji wa sai ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ilimin ka da rahmaka ta yarwaci komai faghfir lil ladina tabu dan haka kai gafara ga waɗannan da suka tuba wa tabu sabilak suka bi tafarkinka wa qihim azabal jahim kuma ka tsare su daga azaba ta ainihin wutar jahannama an ce lokaci yayi da kuma na so a ce mun gama amma Allah bai nufa ba ba haka abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh